it is not the right move at all. ya ce wannan shawara bai dace a ɗauka a nan ghana ba saboda manyan ƙasashe ma da suke da manya-manyan na'urori na binciken laifuka sun kasa rike irin wa'annan mutane ya za a ce mu ghana muke ɗaukan wannan nauyin ya ce wannan ba ra'ayi ne mai kyau ba saboda idan ka duba ghana idan aka zo wurin na'ura da za mu iya binciken masu laifi da wasu makamai ba mu da ƙarfi a wannan bangare wasu 'yan ghana kenan suka nuna damuwansu akan irin hali da ake ciki wanda gwamnatin ghana ta amince da buƙatar ƙasar amurka amurka wadda ta kawo wasu 'yan prison guda biyu daga yankin guantanamo wadda amurka ke tsare da su akan laifukan yaƙi wani mamba na kwamitin tsaro da harkokin cikin gida na majalisar dokoki da ake kiran shi majorita derek oduro ya nuna cewa majalisar dokoki bata san da wannan labarin ba a nasa bangare kuwa jami'in huda da jama'a na ofishin jakadancin kasar amurka a nan ghana daniel fennell ya ce wannan ba abun damuwa ba ne preference in, in uh, repatriation is to bring them back to their own country of citizenship. Ya ce abin da aka fi bukata shine a maida su 'yan gidan prison din a kasashen su na asali. To amma ko idan ka duba su mota mutane biyu daga kasar Yaman a daidai wannan lokaci akwai rigingimu da ke faruwa a kasar Yaman. Dalili kenan da aka ba su zaɓi inda suke so suka ce sun fi son kasar Ghana. Don haka wannan babu wata fargaba. A ranar Laraba da ta gabata ne ministan harkokin kasashen waje Miss Hana tate ta bayyana matsayin gwamnati akan amincewa da gwamnatin Ghana ta yi yi a kan bukatar da gwamnatin ƙasar Amurka ta ci daga gurinta cewa za ta kawo wasu 'yan ƙasar Yemen da suke ɗaure a prison Guantanamo. Masu shari'a kan harkokin tsaro da siyasa a ƙasar Ghana sun nuna cewa wannan abin bai dace ba. Sai dai Malam Irbad Ibrahim shi ma mai fashin baki ne akan harkokin tsaro da harkokin ƙasashen waje da siyasa kuma shine jakadar zaman lafiya a babban zaɓe da Ghana za ta yi a wannan shekarar da goma 2016 ya ce wannan abu ba abin damuwa ba ne inda yake man bayanai kamar haka. Gaskiyan da akwai shi idan ka duba wanda aka taba kamawa aka rike su daga guantanamo cikin kashi dari wanda ke komawa su yi yaki ba masu kai goma ba sannan ba wasu wanda mutane bin ma da ake batun su ba wasu kwararrun mutane ba ne da aka san su shi za an ce kasan gane ta ba da nata tallafi kan da da yi a yiya a jawo hankulan su su daina rakiyan aikin ta'addanci da yake-yake so su rungume zaman lafiya ina ga abin nan ba wani sha ne ba ne kuma gana mun taba yi e, da yan labe da suka samu matsala nan ga karkarar ankara e, ta kasuwa kenan an bude bujumburan kam e, bisa mutane bisa da dubu arba'in sun shigo kasan gana ba a samu matsala ba shigowar mutane su zai kawo mana matsala amma mutane ne an kawo su kasan gana ba wai za bar su ta shawagi suna cin karin su ba babbaka ba a kulle za su kasance ba su cudanya da mutan kasan gana makamai ba kai makamai inda suke balle su iya su yi amfani da wayannan makamai eh, ko kan telefon suke son su gaisa da iyalinsu da suke kasan yemen eh, wannan telefon ba sagaga aka za baye ba baba ya kuma makeri sashen hausa na murya amerika ya hanka uviatio jameshishu unaonyaya kasi bantu nyumfre wonamei jameshishu